kaskantar da kai duk mutane ba komai bane illa yumbu a hannun majiginin tukwane Allah shi ne majiginin tukwane kuma mu yumbu ne yana da cikakken iko a kanmu shi ne mai yin komai kuma dukkan abubuwa suna yi masa biyayya Allah ya faɗa a cikin littafi ba zan iya yi da ke kamar wannan majiginin tukwane ba ni ubangiji na faɗa gashi kamar yadda laka ta kasance a hannun majiginin tukwane haka kuke a hannuna ya jama'ar isra'ila irmiya goma sha takwas dubu shida darasin mu 'yan adam ba ma duka-duka ba ne amma allah ne muna ƙarƙashi gare shi kuma yana da iko na ƙarshe a kanmu ba a ba mu damar yin abin da muke so ba sai dai idan sun gamsar da mai halitta an buƙace mu mu girmama shi da daraja da kuma bin dokokinsa domin mu ci nasara addu'a ya Allah sarki don Allah ka sanya min kaskantar da kai a gabanka kuma bari in girmama ka da mutunci da daraja kada yarda in cika kaina kuma ina girmama ka ta wata hanya tun da kai ne majigilin tukwane ni kuma yimbu ne bari in miƙa dokokinka don in samu nasara a cikin al'amura na duka domin cikin sunan Yesu Kiristi nake bukata ta amin